Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke kamo ku wannan shirin a yau ranar Litinin 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Zuwa yau Litinin yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce dubu saba'in. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran a shekarar zaɓe ba saboda hakan zai shafe shi a siyasance. Amurka da ƙasashen Turai sun samu rarrabuwar kawuna bayan wani muhimmin taro kan tsaro da aka yi a Jamus. tsakanin labaran kenan aka saurara da yammacin jiya alhadi mayakan kungiyar boko haram sun yi yunkurin kai hari jihar yobe amma sojojin najeriya sun daƙil harin boko haram din nan suka yi gayya suka kwararo za su shigo jihar yobe domin mu mun gane yanzu duk gaba ɗaya target ɗinsu yobe da borno ne suke so su lalata haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar borno ya kai wa 'yan gudun hijira ziyara a jamhuriyar nijar ko menene dalili dalilin da ya sa muka zo muna da mutane najeriya kamar dubu a kasar nijar mun zo ne mu gansu mun zo mu tallafa musu mun zo da abinci haka kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da na shirya kuma zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran zuwa yau litinin yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar china ya zarce dubu saba'in a yayin da kuma wasu jiragen sama biyu ɗauke da amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin tokyo zuwa amurka hukumomi a lardin hubei wanda a nan ne cutar ta fara barkewa sun ba da rahoton ƙarin mace-mace har guda ɗari wanda ya sa adadin wanda suka mutu ya kai kusan dubu ɗaya da ɗari takwas. an kuma tabbatar da wasu mace-mace biyar a wasu kasashe da suka hada da faransa da hong kong da japan da philippines da kuma taiwan adadin sabbin kamuwa da hube na hube ya dan dara na ranar lahadi to amma ya dan gaza na ranar juma'a da asabar jami'an china sun ce wannan wata alama ce da ke nuna cewa china ta shawo kan annobar To amma Darekta janar na hukumar lafiya ta duniya WHO, Tredos Adhanom Ghebreyesus ya aika da wani sako jiya Lahadi mai cewa da wuya a iya hasashen inda wannan annoba ta dosa. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran a shekarar zaɓe ba. Rouhani ya faɗa wa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaƙi da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaben shi a watan Nuwamba mai zuwa. Ya ƙara da cewa Amurkawa ba yaƙi suke bukata ba da yake sun san irin illar da hakan ka iya janyo musu. Sa'insa da ke tsakanin Amurka da Iran sai ƙara ƙaruwa take yi. Kuma har tsakanin tsananin hakan ya kai matakin da rabon da aga irinsa tun bayan rikicin garkuwa da amurka da iran ta yi shekaru 40 da suka shige shawarar da trump ya yanke na janye kasarsa daga yarjejeniyar takaita shirin nukiliya iran ta shekara ta 2018 tare da sake kakabawa iran takunkumi na daga cikin dalilan da suka janyo sa'in sa tsakanin kasashen biyu amurka da turai sun samu rarrabuwar kawuna game da dangantakar da ke tsakanin kasashen na yankin atlantic bayan wani muhimmin babban taro game da tsaro da aka yi a jamus a ƙarshen mako wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa da kuma jami'an soji ƙasashen turai sun zargi amurka da kin amincewa da ra'ayin nan na dunkulewar al'ummar duniya amma kuma amurka ta ce har yanzu kungiyar na cikin yanayi mai kyau shin wani yanayi wani um, shin wani yammacin duniya ne ke ci gaba ko kuwa kowane koma baya take ga amurka tawagar amurka a wurin taron amsar wannan tambaya a bayyane take kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ke cewa the west is winning we are collectively winning we're doing it together ya ce yammacin duniya na samun nasara muna samun nasara baki ɗayanmu tare muke yin galaba tabbacin hakan a cewarsa shine yadda amurka ke kare inda kasashen kungiyar neto suka yi iyaka da rasha da kuma yadda amurka ta jagoranci galabar da aka yi kan isis toma madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu leka jihar Yoban Najeriya inda da yammacin jiya ne wasu gungun mayakan kungiyar Boko Haram suka yi yunkurin kai hari jihar al'amarin da sojojin suka ce sun fafare su daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. mayakan na Boko Haram da suka yi yunkurin kawo hari da maturu babban birnin jihar Yobe. Gabanin haka rahotannin da ba tabbatar da su ba na nuna cewar sun faro ne daga garin babban gida hedikwatar karamar hukumar tarmuwa. Ko da yake har yanzu ba a da tabbacin abin da ya faru a garin na babban gida. duba da yadda ake zargin sun yi ragaraga da hanyoyin sadarwa na garin ta yadda kiran layin waya baya shiga ko fita daga wannan gari dundunar sojojin najeriya wacce ita ma bata ce komai akan ko wani abu ya faru a garin na babban gida ba amma ta tabbatar da cewar 'yan boko haram ɗin sun yi yunkurin shiga da maturu inda ta ce dakarunta tare da taimakon jiragen yaƙi sun wartake su karamar hukumar Tarmode mai nisan kilomita hamsin daga birnin Damaturu. Da a baya wani bangare ne na karamar hukumar Damaturu kafin a raba su. So biyun duka sun yi tufama da fuskantar yunkurin farmaki daga masu ikirarin jihadin. Alhaji Bello Arabi da ke zama sardonan Damaturu na tunanin akwai abin da ya sa Boko Haram suka kwalla faransu a kan garin na Damaturu da ma jihar Yobe baki daya. Boko Haram din nan suka yi wo gayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe domin mun gane yanzu duk gaba ɗaya target ɗinsu yobe da borno ne suke so su lalata kuma an san cewa idan aka lalata yobe da borno to an samu hanyar shiga a lalata arewacin kasar nan gaba daya a samu dama a samu rud na shiga borno da adama har a mamaye sauran arewacin kasar abin da ake bukata kenan wannan yunkurin kawo hari a garin na damaturu na zuwa ne yan kwanaki bayan wani mummunan hari da mayakan na boko haram suka kai a garin auno akan matafiya ko da yake rundunar sojin najeriya da ma gwamnatin kasar na kirarin cewar sun karya lagon kungiyar kungiyar na Boko Haram amma masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba na da ta baba. A ce yan Boko Haram sun zo sun kawo Haris baya nuna alaman cewa ana samun nasara shin nisa har yanzu kusan shekara goma na shekara na goma sha daya an kasa mulkushe wannan tawaye na ɗaya kenan. Na biyu kuma abin da nake so ka lura kullum gwamnati na ta ra'ayin kullum tana ce a'a a'a ba a kaza ba a kaza wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai ba ne gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta hukuma ta ce ta gaza an so duk abin da ake ciki sai ana yi ne da fatan alheri a ce ai muna nasara muna nasara ko da yake abubuwan nan ba su tabarbare kamar yadda boko haram suka taso ba amma gaskiyan abin shine da sauran rina a kaba to sai dai kuma mai bincike kan ta'addanci a ƙasa da kasa win komanda musa isa salman na mai cewa akwai bukatan a fuskanci shi kansa yanayi irin na ta'addancin bincike nuna cewa ƙasashe kasashen da ke da kungiyoyin da ta'addanci ya fara ya zo daga kungiyoyin da ke da ta'addanci suka fara suka yi average shekara talatin da uku ana fama da irin wannan idan ku ka duba ka ga cewa yawancin wannan ta'addancin da ake magana na boko haram kusan shekara goma kenan kuma idan ka duba kungiyar boko haram daman can ƙungiya ce ta 'yan ta'adda saboda haka idan ka duba a ce wai a yanzu ma shekara goma ne da suka wuce ba wai ina cewa abun bai da tsauri bane amma bincike ya nuna cewa yawancin kasashen da ke fama da irin wannan sai sun yi kamun a ci galaban shi gaba daya a ce an wuce sun nuna cewa sai an kusan shekara talatin da uku. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfe goma da minti goma na dare yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya. To an kai hare-haren rokoki da dama a wani sansanin soji a Bagadaza babban birnin Iraki wanda ke dauke da sojojin gamayya da ke karkashin jagorancin Amurka. ba a samu waɗanda suka ji raunuka ba a harin na ran lahadi a shiyar green zone wanda ke kusa da ofishin jakadancin amurka a cewar wani mai magana da yawun rundunar gamayyar harin na daga cikin hare-hare na baya-bayan nan da ake kaiwa ma rundunar haɗin gwiwar ba a samu wanda ya fito ya ɗau alhakin kai wannan hari ba a watan jiya ne wani babban janar a bagadaza kasim suleimani ya rasa ransa a wani hari da amurka ta kai a birnin kwanaki kaɗan bayan nan kuma wasu jami'an sojin amurka sun samu raunuka a harin da iran ta kai da makami mai linzami kan wani sansani a iraki rundunar sojin ƙasar syria sun kame ƙauyuka da dama a lardin idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar da kuma lardin aleppo mai makwabtaka da lardin na Idlib a su na kwato yankin daga hannun 'yan tawaye. Rahotanni na cewa dakarun da suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad sun kame ƙauyuka da dama da ke kusa da garin Khan hun a lardin Idlib da sauran ƙauyuka da dama da ke Aleppo wanda ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawayen na tsawon kusan shekaru takwas. Ƙungiyar rajin 'yancin ɗan adam da ke sa ido a kan yaƙe-yaƙe wadda ke da masu bincike da dama a faɗin ƙasar da ta daɗe tana yaƙi ta ce an ɗau tsawon lokaci ana gwabza faɗa tsakanin sojojin gwamnati a gefe guda da kuma 'yan tawaye da masu ikirarin jihadi a ɗaya gefen wata kotu a mogadishu babban birnin somalia ta yankewa wani jami'in gwamnati hukuncin ɗaurin shekaru uku saboda laifin kasancewa tsohon ɗan ƙungiyar mayakan al-shabab kotun na zargin nur ali ahmed ahmed ale ne da dama da zama ɗan ta'adda kuma ya gaza sanarwa hukuma ta hanyar da ya dace yayin da ya fita daga ƙungiyar yana ikirarin ya fita daga ƙungiyar ne tun a shekara ta 2010 a yayin zaman sauraron ƙarin ahmed ya kafe akan sanar ya sanarwa da hukuma sa'ilin da ya gudu daga ƙungiyar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc Madalla to har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya inda gwamnan jihar Barna Farfesa Gana Umar Zulum ya kai ziyara jamhuriyar Nijar domin ganawa da 'yan gudun hijira fiye da dubu ɗari da ashirin da yanzu haka ke samun mafaka a Nijar sakamakon rikicin Boko Haram da ya raba su da mahallansu daga wasu ƙananan hukumomi a jihar Borno. Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoto. yan gudun hijiran da ya da skada da mata da maza da kananan yara wasu sun shafe shekaru biyar zuwa shida ne na samun mafaka a jamhuriyar nijar din ganin yadda kananan hukumomin nasu ya fada hannun maharan boko haram kafin daga bisani jami'an sojan najeriya sake kwato su wadannan kananan hukumomi dai sun hada da abadam da guzamala da kukawa da mobar wadda dukkanin su kasance daga arewacin borno gwamnan ya ce cikin waɗannan mutane kimanin dubu da ake da su a jamhuriyar nijar ɗin ana da magidanta fiye da dubu talatin wadda dukkanin su ke buƙatar tallafi don haka ne ya wanke kafa ya yi tattaki har zuwa jamhuriyar nijar ɗin gama abin da ya shaida mini kan yadda al'amarin yake da kuma gudma wanda suka kawo ga waɗannan mutane. dalilin da ya sa muka zo muna da mutane najeriya kamar dubu a kasar nijar mun zane ne mu gansu mun zo ne mu tallafa musu mun zo da abinci shinkafa 25 kg keji 25 kilo 25 dubu goma sha biyar biski kilo 25 dubu goma sha biyar mai galan dubu goma sha biyar a tumfa dubu goma sha biyar da kudi miliyan 75 don saboda mu ba mata dubu goma sha biyar ta alal hakika mun gode a federal government karkashin shugaban kasanmu na buhari shine ya bada wannan shinkafan ta mutanen custom suka bamu state government ma ya bada biskit dubu goma sha biyar din da masara din da tumfan da kuma mai din da kudin amma babban abun shine muke son mu tabbatar cewa mu mayar da mutane a kai waka shi ma gwamnatin tarayya suru notice development commission suna kokarin mu gina gidaje jami'an tsaro ba sun ba mu kadin kai suna kokarin cewa an kore masu tada a wannan wajen mu bayar da mutane karuka su kuma fi layi sojoji sun yi aiki a manufatar yau shekara uku ba taba yake su kullum suna suna nasara to muna godiya Allah tabbatar to ko me in Najeriya mazauna Nijar din ke cewa ne game da wannan tallafi da gwamnan jihar Borno ya raba musu sunana Kaltum Ibrahim Isa ne rabar da kwad gwamnati daga Abadan kika zo yanzu daga Abadan na zo eh, ga nan Adifa Adifa Nijar wallahi eh a Nijar kenan muna godiya muna wa gwamnan mu godiya so dubu dari Allah ya saka mishi da hairan ubangijin rahama ya biya shi da me da me aka ba ku ne an ba mu naira dubu biyar an ba mu turmin zani hmm. gaba ɗayan mu matan da muke nan ubangijin rahama ya kare mu gaba ɗayan mu kuma Allah ya maida mu garin mu kamar shekaran ki nawa ko kuma watan ki nawa nan gaskiya tun da aka yi hijira shekara na shida a garin nan sunana amina muhammadu daga ina kika zo a doron baga eh gashi na gan kwanan garin difa ko eh gudun hijira ne ya kawo mu eh, shekaran ki nawa nan wallahi shekaran mu shida a nan garin eh to ga shi gwamna ya zo don ganin ku wallahi mun gode mun gode Allah saka da alheri Allah ba kara mishi girma kara mishi daukaka to me da me aka ba ku wallahi an ba mu dubu biyar da turmi guda kai rugo ne aje daga na ka zo lafiya daga damasak to ga shan da sa na ganka a Nijar gwamna ya zo zai taimaka muku eh. me zaka ce eh to zan ce alhamdulillah alhamdulillah da abin da Allah ya yi mana zai ce Allah ne ya yi mana kawai Allah ya sa shi ne kafara Allah ya sa Allah sa mu samu sauki to ya rayuwa take gare ku anan ganin cewa kun zo kasar mutane ne ba kasar ku ba eh, mun zo kasar mutane ba abin da muka gani na wahala yanzu haka dai akwai yan gudun hijirar Najeriya a garuruwan Tumuru da Boso da Difa da Gwam da garin Dogo da kuma garin Wanzam da dai wasu ƙauyuka da ke jamhuriyar Nijar ɗin Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna wada biyu to idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiya za a ji cewa Your Excellency kana cikin gwamnoni da ake ganin cewa kuna hannun daman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya. Najeriya ta arewa tana fuskantar kalubale iri-iri kama daga sha'anin tattalin arziki zuwa sha'anin tsaro. Ku da shugaba Buhari ɗinnan nan me kuke yi ne a game da kalubalen arewa ne a yanzu? to kalubalen eh, ba na arewa kaɗai za a ce ba na najeriya tun da shi babu buhari shugaban ƙasar najeriya ne gaba daya amma kasan 'yan kwanakin baya da suka wuce an yi economic team wanda aka gayyato ƙwararru daga sashi daban-daban na najeriya domin su zo su duba abin da namu kwararrun na cikin gida suke yi domin a ƙara hada shawara a ga me za a yi amma ina so in gaya ma cewa akwai abubuwa da yawa akan hanya wanda kuma na tabbatar arewa za ta amfana kuma kasar za ta amfana Gwamnan jihar Jigawa kenan Alhaji Badar Abubakar a wata tattaunawa ta musamman kan batutuwan da suka shafi jihar Jigawa da ma kasa baki ɗaya sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin cikakkiyar hirar. Haka kuma idan aka biyo mu cikin hantsin za a ji cewa. Jama'a salamu alaikum. a ci gaba da bin diddigin haƙƙin wasu 'yan kasuwa da suka ce ƙungiyar masu ƙananan masana'antu nasu reshen jihar kano ta cuce su maƙudan kuɗaɗe wannan fili ya zanta da dukkan shugabannin ƙungiyar da suka haɗa da na jihar har ma da na tarayya a makon da ya gabata mun kawo muku wani ɗan kasuwa mai suna nasir abbakar wanda ya ce ya kai shugaban nasu na kano ƙara kuma har ya samu nasara kafin daga baya lamarin ya taɓarɓare. Ku biyo mu domin jin ci gaban shirin suna na sarfi Hashin Gumel. Shirin ciki da gaskiya samun magana da shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu na Kano Manira Sagagi. kan ƙara da ɗan kasuwa Nasir Abubakar ya shigar da ta kai ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC inda Nasir ya ce har kotu ta yanke wa Nira gagi hukuncin ɗaurin shekaru bakwai ba zaɓin tara da umarta sai biya shi sama da naira miliyan takwas da ya karɓa a wajensa ta yanayi mai sarƙaƙiya. In za a tuna yayin da Nasir Abubakar ke cewa Sagagi ya samu ficewa daga gidan yari bayan samun beli don ɗaukaka ƙara amma bai ɗaukaka ba. Manir Sagagi ya ce a'a ya ɗaukaka ƙara kuma don haka ba zai so kace na ce kan batun da ke gaban kotu ba. Yawwa shi ne wanda ya ce labarin da ya bamu ya kai ka ƙara harabin ya shafi FCC har an yanke maka hukuncin daurin shekaru bakwai amma ka nemi ka samu bili za a ce nema an dakatar da hukuncin saboda samu a ɗaukaka ƙara. Hmm. Ka ci na magana? eh to ai kaga ni abin da nake faɗa a lai nasiru da abin da aka ce hana kotu kuma bai kamata ni ma a duniya ina kan magana ta tun da magana ce da aka ji kotu kuma ake challenging ake hanyar in ta je ni issues kuma da su kaga bai kamata ba da abin da yana gaban hukuma ba abin da yake fasinan ba ne ko in ce na kungiya da ya kamata in ta magana a kare aika ba ni dai a tunanin yake Eh, eh, ko da ya faɗi ya ce an ya kan ya faɗa kuma ya ce a da harfi kawai abin da yake daban kuma ko ta arba ta da ni ba ta magana ba ne a kan magana ta da gaske. wato abin da ake magana wannan maganar yanzu ba ta gaban kotu za a iya cewa ah, tun da riga an yanke hukunci kai kuma ah, ka kai kara wata kotun an ba da dama ka ɗaukaka ƙara kuma ba ɗaukaka ba maganar kamar ta tsaya a nan. To ai abin da nake magana ka gane shi ya ce maka an kai ƙara an yi hukunci kuma an je a tukun. To ka ga magana tana da kotu Abin da nake magana ka gani da shi ai zan da wani business ban da wata mu'amala da shi. Tunda magana ce ya ce a kai ƙara kuma an yi hukunci kuma an ɗaukaka ƙara. to ni in fage wannan issues ne da su ko da wani akan magana kaga ina ganin kamar ba haka ya kamata ba eh amfani wannan rabi muniru sagage shine a fayyace abubuwa da suke faruwa saboda mutane su fahimci ka kuma su fahimci gaskiyar wannan lamari shi ya bayanin da yi baka ɗaukaka karar ba kuma abin tun bara ne abin ya wuce wa'adin wata shida da ya kamata a ɗaukaka kara shi ko yanzu baya ma ba zai iya ɗaukar wani mataki ba saboda kuɗinsa sun kare ba shi da ikon yin wani abu a halin yanzu. da gaskiya ni da na ta an ɗaukaka kara sai kuma in ya ta irin wannan dani da ina ganin ba magana ce da za mu kai ta a waya ko kuma a rediyo ba tunda ni dai ba ya kai an kai kara kuma an ɗaukaka kara kuma da haka magana tana hukumomin da suka kamata ni ba shi ba kuma wani ba da kuma magana ce da take kotu kaga ba da ni da shi ni da ni ɗaukaka ƙara ne ɗaukaka ƙara kuma ai ba shi ne ƙara ba ba ni da kyau ni dai a tunani a ne biron a gani amma dai magana ne tana gaban kotu kuma haga ba magana ce da za mu ɗauke ne kishi da yake nuna a da ba hurin mun girin To masu raro kun dai ji abinda da Manni ya faɗa game da wannan batu. sai dai ba za mu rufe wannan shirin ba sai mun ji ta bakin tsohon mataimakin sagagi a kungiyar nasireshin jihar kano alhaji jamilu maraya wanda a halin yanzu ke jagorantar kungiyar da cewa tana gwagwarmayar kwato haƙƙin 'yan kasuwan ne da aka danne wa haƙƙinsu. farko dai muna cikin wata kungiya kungiyar masu kananan masana'antu marasa galihu ta jihar kano ni ne shugaba alhaji maniru sagagi shine sakatare da nasu ta zo aka zaɓe shi a matsayin shugaban nasi ni kuma aka zaɓe ni a matsayin mataimakin shugaban nasi aka zo maganar bashi na first bank da za a ba mutane miliyan biyar biyar na nuna cewa to mu muna da karancin ilimi an ce ku kuma kuna da digirin rikaye kamata a ce duk mutumin da ike da ilimi ne zurfi yayin da wannan abu ya zo masa sai ya bincika i gani a tabbatar da wannan abu wannan maganar da na faɗa sai da ta zame min matsala aka ci mutunci na sai da duk inda kake zato jamilu maraya waye ne ci mutuncin naka su sakatare shugaba da dai sauran zababbu duk sanda na magana irin wannan taro za a yi a keta min mutunci saboda ina kawo rigima a kungiya kuma duk wanda yake dan kungiyar nasu ne ya san wannan gwagwarmayar da na yi a lokacin matsayina na mataimaki dole ne in na ga abubuwan da ba daidai ba ne yi magana a kai musamman saboda kare mutunci na tun da ni ne tsohon shugaba na wata kungiya wanda mutanen kano suna gani na da kima da mutunci sai da na ce to kaza sai ya faru kuma sai da ya faru muna so ka faɗa mana alakar ka da shi maniru sagagi ne shin a matsayinka na wanda ya hulɗa da shi tsawon shekaru yanzu kuna gamuwa kuna hulɗa wallahi ina jin mun kai shekaru ma ba mu haɗu da juna ba ba muna dadewa sosai ba mu haɗu da shi shugaban kungiyar ba da ma sauran esko esko na kungiyar ya zaki zayyana yadda irin jagoranci da shi muniru sagage wannan kungiyar domin shi ya ce mana <laughs> ya ce mana ya iya bakin kokarinsa kuma zarginsa da ake da cewa dan damfara ne shi ba dan damfara ne, kawai ana nema a bata masa suna ne magana ta gaskiya ba baya ɗaukar shawara waɗanda suka birma shi yan abiyar rima mu sha kiɗa su ne suka zo jikinsa muke mu'amala da su kuma daga ƙarshe ma sun rabu da su hannun riga kowa ya kama gabansa an rabu baran-baran na kafa ƙungiya ta nemo wa masu ƙananan masana'antu yancin su waɗanda na ta cuta ni ne jagoran wannan kungiya mu muka kai ƙara majalisar jihar Kano ba. suka ci zarafi na dan me zan kai ƙara a kan wannan ishu din na kudaden mutane da aka rike na ce ku ya kamata ku yi wannan ku shugabannin kano bayan wannan akwai kara da na rubuta petition na tura president na nasu na ƙasa kan wannan sai da shugaban nasu na kano ya yi gayya membobi aka cika a ofis sannan aka yi kira na ban san ma abin da za a yi ba ma a lokacin da na zo aka yi min kata-kata da ihu da zagi aka yi min cewar ina nuna wa ya ciya man siyayya ba na kaza na kai kara na ce complain na kai domin mutuncin ku ku shugabanni ya tsira mutanen nan da suka zo suka ta'allaka da ku za ku nema musu bashi in babu abin nan na isa a warware a basu haƙoƙinsu kuma nadamar da na faɗa sun yi magana ta gaskiya. Wane ne kake ganin sakacinsa ne ya jawo batar kuɗaɗen nan na mutane waɗanda suka nemi lamuni? Sakacin shugaba ne. Tunda nan ma an zuba akawun ɗin nasu na nan Kano, an zuba musu akawun su na can tarayya kuma. Ka san maganar da ake yi da ma abubakar ya zo akawun na nasu ne ko? Eh. na national eh. to akawun biyu ne bayan na national da al'umma suka zuba kuɗi akwai na nan kano wanda mamiri shi ne a signature din nan kano ma akwai nasa account ɗin da jama'a suka zuba wannan 19,000 29,000 19,000 idan haƙoƙin ne ya samu matsala ya samu tsaiko to kamata ya na nan kano akawun ɗin nan kano na nasu sai a sallama mutane a ba su kuɗin su da wannan kuɗaɗen da aka zuba a nan. Shirin ciki da gaskiya na gayyata gwamnatin Kano da majalisar dokokin jihar su shigo shirin nan don bayyana mataki ko matsayarsu kan halin da waɗannan 'yan kasuwa na Kano suka shiga tun shekarar 2012 don kwata mai haƙi haƙinsa. Ƙarshen shirin namu ne yau kenan. Za mu kawo muku wani sabon shiri mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Nasiru Adamiyar Hikaya, nisar fili hashin gumil cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To madalla idan aka biyo mu a shirin hantsi za a ji cewa Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato Nigerian Meteorological Agency ta gabatar da rahoton hasashen ruwan sama na daminar shekarar 2020 da zai taimaka wa bangarori daban-daban musamman bangaren noma. Hukumar ta yi hasashen cewa ruwan farko zai sauka ne a ƙarshen watan Fabrairun da muke ciki a jihohin kudu maso kudu yayin da ake sa damina za ta tsaya ne a jihohin arewa daga watan Yuni. To madala ga manoma da masu sanin yanayi yake sai a biyo mu ashirin hantsi da misalin karfe takwas da wannan kuma ka zo ga shirin na kashe labarai a takaici. To a takaicen zuwa yau litinin yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce dubu saba'in a yayin da kuma wasu jirage sama guda biyu dauke da amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran ba a shekarar zaɓe. Rouhani ya faɗawa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaƙi da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaɓar shi a watan Nuwamba mai zuwa. To madalla masu sauraro a nan maka karshen shirin namu ne sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma idan shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Sule ta na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya bada umarnin shirin. Sai kuma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Ni sarfil hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu da misalin karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.